من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب إعادة الجنب الصلاة وغسله وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه قال حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم بيده أن انكفوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء أنا نعم، موطأ wanda eh, ya kasance a muke yinsa a yau 21 ga watan muharram wanda ya dace da takwas ga watan biyu tara ga watan biyu قال الإمام مالك إمام مالك يتي باب sala الجنب gasluhu وغسله إذا إعادة الجنب wa وغسله وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله wannan babin yana magana akan mai janaba ya sake yin sallarsa kuma ya yi wanka idan ya yi sallah alhali bai tuna cewa yana da janaba ba wato in ya yi sallah yana mai manta janabarsa wa gasluhu thawbahu da kuma wankewarsa ga tufarsa wato wannan akwai matsala <clears throat> akwai abubuwa guda biyu na farko yin sallar mai janaba ya sallah da janabar a jikinsa a habisa halin mantuwa ya zai yi da wannan sallar tasa sannan matsala ta biyu idan janabar ta kasance a jikin mutum wato mani zai wanke tufarsa ko ba zai wanke tufarsa ba wato ma'ana menene hukuncin mani eh, ɗahiri ne ko kuwa najasa ne da wajibi a wanke shi abubuwa guda biyu bayan imam malik ya kawo mana menene ma'anar janaba wato me yake sanya mutum ya cuɗanyi da hukuncin janaba sannan kuma ya bayanin yadda ake yin wankan janaba ya kawo hadisai da suke bayanin yadda ake yin wankan tsarki daga janaba sannan da ladabin da kuma irin ladabin da ake so wanda yake da janaba a jikinsa ya yi na yin alwala kafin ya bacci idan ba zai sami yin wanka ba to sai kuma حدثني يحيى an مالك an isma'il بن ابي hakim ان عطاء ان عطاء بن يسار امام مالك يروي wannan hadisin daga malamin sa Isma'il ibn Abi Hakim al-Qurashi al-Madani ɗaya daga cikin malaman imam malik da ya yi riwaya daga wajen daga wajen manya-manyan tabi'ai irin su sa'id ibn musayyab da sauransu amintacce ne wanda abin nan yana daga cikin waɗanda sayyidina um, umar ibn abdulaziz ya sanya shi wato gwamnansa a madina ya ruwaito daga afa ibn yasar afa ibn yasar al-hilali a abin al-hilali baran maimuna bint al-harith maimuna zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin tana da barori guda hudu wanda su ya zamanto malami duk kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da Sulaiman ibn Yasar shine da ya su ilimi shine faqihi duk ya fi su ilimi da shi a ibnu yasar shi kuma duk su yawan hadisi duk ya fi su tara ya su adadin hadisai malamin hadisi ne shi kuma Sulaiman ibn Yasar malamin hadisi ne ko malamin fikihu ne da yana daga cikin fuqaha usaba sannan Abdullah ibnu Yasar da Abdul Malik ibn Yasar dukkanin su malamai ne amma su ba su da yawan hadisai barori ne na maimuna ta yanta su baki ɗaya kuma dukkanin suka zama to bijiman malamai haka malaman da suke ba 'ya'yansu kawai ba hatta barori da suke gidansu suwa malamai suke zama sabanin malaman baya wannan zamanin sai ga mutum ya zama malami amma 'ya'yansa ba abin da suka sani ballantana barori to a magabata su ba haka suke ba su gabaki daya duk gidan sai a zamanto karatun ake yi kuma wani ya daga cikin kyakkyawan tarbiyya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin waɗanda abin nan daga cikin waɗanda yake za a ba su ladan su sau biyu mutum da yake da baiwa sai ya ladabtar da ita ya koya mata ilimi ta zamanto malama mai tarbiya sannan ya yan tata ya aure ta hmm. to amma ba a kyale mutum kana mutane sun zo sun zauna tare da kai ba bayan kai ka sani kana ganin ko gyara musu sallah ba za ka yi ba ko gyara musu karatun fatiha ba za ka yi ba wannan idan mutum ya haka akwai tozarta amana akwai tozarta amana amma al'adar magabata shine irin wannan na maimuna kaga daga cikin natijan wannan shine aka samu wayannan bijiman malamai suka zamanto dukkaninsu sun reno a hannunta radiyallahu anha wa ardaha aba ibn yasar ya ruwaito yace akhbarahu ya ba ma isma'il ibn abi hakim labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kabbara fi salatin min as-salawat min as-salawat cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kabbarar ihrami yayi kabbarar ihrami a cikin sallah daga cikin salloli wato ya tsaya ya tsaya har kabbara ثم أشار إليهم بيده أن امكثوا sannan sai ya nuna musu da hannunsa ya juyo wajen mamu ya nuna ma mamu ku saurara ku dakata in in ku dakata fa zahaba sai ya tafi gida thumma raja'a wa ala ka fito bittifak a cikin dukkan malamai ba wanda ya saba yin cewa kai wankan janaba ba je kawai kai sallah abinka to alwalar fa wannan sunna ce wannan sunna ce saboda bata zo a cikin alkur'ani ba amma filin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka yake yin wankan kafin ya fara sai ya yi alwala amma alwala bayan wanka fa in ya gama in ya alwalar yana wata alwalar bayan ya yi wanka baya yi an ruwaito nassan daga Aisha radiyallahu anha kamar yadda al-Aswad ibn Yazid ya ruwaito daga gare ta cewa ah, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawabba'u ba'da al-ghusl annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin alwala ba bayan yayi wanka saboda haka idan mutum ka iya wankan janaba sannan ya fito ya zo ya dauko buta ya kama alwala wannan ya kawo wata sabuwar wannan bai sani ba da yake bai sani ba in kai wankan janaba kawai ka je kai sallah abinka ala tul thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma sannan sai ya sanya 'yan yatsunsa a cikin ruwan fa yukhallilu biha usula sha'rihi sai ya cuccuɗa ya tsatsefe ya cuccuɗa ya shishigar da su wato tsakanin asalin gashinsa wato tsakanin wato yadda matofar inda gashinsa yake tofowa wato ya zamanto hannunsa ya taɓa wato ƙoƙon kansa fatar kansa tunda ka san gashi cunkus yake haka saboda ba za ka tabbatar fatar da ke karkashin gashin ruwa ya je mata ba sai ka sanya hannunka ta karkashin gashin ka cuccu abin nan ka cuccu shi ciki wannan shine ake ce ma tahlilu sha'rir ra'as wato tsetsefe gashin kai wannan haka aka sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka wankan namiji ya kamata ya zamanto haka wankan namiji ya kamata ya kasance imam ah, sayyidina ali ganin saboda shi ya kasance mai yawan gashi kuma yana samun kunfa wahala a wajen wato wanke gashin nasa da tabbatar da cewa ruwa ya shiga ciki tunda da ba ruwa ake da shi isasshe ba ba shawa ce ake wanda zaka je ka kwararar da ruwa akan ka ba ruwan gabaki ɗaya bai fi bai fi irin bai fi yar butan nan ba da ake alwalar da ita saboda haka ya kasance koyaushe cikin aski yake sai na albayar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan lokaci musamman a kufa kullun talkwabo yake ciki saboda maganin yawan wanka don ya samu sauƙin yin wanka to <clears throat> amma idan mutum yana da gashi lallai ya sanya hannunsa ciki don ya tabbatar da kan cewar ruwa ya shiga ciki ruwa ya taɓa kansa saboda in bai yi haka ba bai zamanto ya wanke bai zamanto ya yi wanka ba tunda Allah cewa ya fattaharu ku tsarkake jikinku baki daya in wani bari daga kan nasa bai samu ruwa ba bai yi wanka ba amma hadisin da ake cewa da ake ruwaitowa daga ali radiyallahu anhu da ake cewa tahta kulli kulli janaba a ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba don haka idan kuka zo yin wanka fankul bashara wato ku tabbatar kun wanke fatar kai da kyau wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba hadisi ne wanda yake bai inganta ba ba shine hujja ba hujja shine zahirin alkur'ani cewa mutum lallai ya game kansa da jikinsa baki ɗaya da wankewa da ruwa thumma yasubbu ala ra'sihi zarafatin gharafatin bi yadayhi sannan ya kwarara kamfata guda hudu da hannuwansa guda biyu akan kansa wato ya kamfaci ruwa algharfa shine wanda zaka tara hannuwanka guda biyu ka cika shi da ruwa to ya kamfaci ruwa da hannuwansa guda biyu sannan ya kwarara su wannan ruwan a kansa har sau uku haka wannan hadithin riwayar urwa da zo bai bayyana yadda yake ba amma a hadithin a wata riwayar ta qasim domin wanda suka rawaito wannan hadisin daga aisha radiyallahu anha na sifar wankan janaba annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum abin na rike dai mutum hudu da shi urwa ibn zubair da qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq da abu salama ibn abdurrahman ibn auf da kuma jumai ibn umair su wannan na rike su akwai abin la'alla akwai saura wanda yake idan mutum ya takhrijin hadisin aisha zai gangan su to shi alqasim wanda riwayarsa tana cikin bukhari shi ma da ya rawaito daga aisha sai ya ce ya bayyana yanda yanda ake yanda ake yi da zubarwa ruwa a kai din ana kasa kan kashi uku ne ya fara da kashin dama ya zubarwa ruwa a nan sannan ya fara da gefen hagu ya zubarwa ruwa a nan sannan tsakiyar kan kuma ya zuba masa ruwa wato yana raba kan nasa gashin kan nasa kashi uku haka yake ko yaya mutum yayi ya tabbatar amma idan yayi ta yanda an samu ƙarin fa'ida a sunna yi da niyyar koyi inda tabbatar da suna annabi sallallahu alaihi wasallam zai samu lada musamman wannan ya dace da abin da Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tayammun farawa da dama fi tahurihi fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli a wajen taje kansa da wajen sa takalminsa da wajen taje kansa da sa takalminsa da kuma wajen wankansa da alwalarsa na ibada da kuma dukkan sha'aninsa to aga idan mutum ya fara da gefen dama sannan gefen hagu wannan ya rayar da wata suna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah zai ba shi lada akan wannan thumma yufidul ma thumma yufidul ma'a ala jasadihi kullihi sannan ya kwarara ruwa a jikinsa baki daya kaga aka ce ya kwarara ruwa ba a ce ya cuccuda ba dan haka wannan hujja ne ga malamai da suke cewa cucuɗawa ba wajibi bane a imam malik ya ce wajibi ne a cuccuɗa hujjarsa shine cewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da girman jiki kuma ruwan da yake amfani da shi in zai yi wanka ba mai yawa bane a hadisin Anas sa'i guda ne sa mudu hudu mudun nabi guda hudu an san mudu dai kamar dan kofin nan da ake shan shayi da shi irin abin nan kofin nan na plastic kusan dai kamar sa zai kasance to guda hudu nasa kaga ba zai fi irin yar butan nan da muke da ake da ake alwala da ita ba irin yar buta nan ta plastic to da wannan mutum wanda yake mai girman jiki ba mai karamin jiki ba kuma a ce wannan ruwan ya ishe shi ta yadda kawai zai ishe shi dole sai in yana cuccudawa ala ayi halin imam ibn bar ya bayyana wannan sabani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda aka ruwaito yayi alwala ana ruwaito alwala cewa in ya zuba ruwa in ya zo wanke fuskarsa yana zuba ruwa akan fuskarsa ya rinka kai hannunsa yana komowa kaga yana cuccuɗawa haka zalika wajen wanke hannu da wajen wanke kafa duk akwai cuccuɗawa amma wajen wanka ba wanda ya ruwaito a kan cewa yana cuccuɗa kawai cewa ake kwarara ruwa a jikinsa haka ya ce ma ummu salama da ta tambaye shi ya za ta yi wankan janaba shi wannan ma da kansa ya faɗa ba ruwaitowa aka ce an ga yana yi ba da kansa ya ce inna ma yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hasayatin min al-ma' ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد yace abin da ya ishe ki kawai ki zuba wato ki buga ki kwarara ruwa sau uku a kanki sannan sai ki zuba ruwa a jikinki baki daya shikenan kin yi tsarkin ki kage ce kawai ta zuba ruwa bai ce ta cuccuda ba to saboda haka wannan ya nuna cewa asali wajen wanki wanke jiki na wanka hmm, shi ba sai an cuccuda ba amma asalin amma wajen alwala sai an cuccuda don haka aka rawaito alwala annabi sallallahu alaihi wasallam dai akwai malamai da suka kawo kaidi muhimmi anan cewa mutumin da suka da ya san cewa saboda yanayin garinsu na sanyi kamar irin mu yanzu da ake yin hamatan da kuma rashin isasshen ruwa yana jin tsoron cewa in kawai ya rinka kwarara ruwa a jikinsa bai rinka bibiyar loko-loko na jikinsa da hannunsa yana cuccuɗawa ba ba zai zamanto ruwan ya game ko ina a jikinsa ba to lallai ya yi amfani da cuccuɗawa ba wajen cucudawar wajiba ba ce a'a dan kawai bisa ka'idar ma la yatimmu wajibu illa bihi fa huwa wajib duk abin da yake wajibi ba zai tabbata ba sai an yi shi to shi ma wannan abin ya to wajibi kaga nan wajen dole sai a yi shi kenan wato sai a sanya ruwa a jiki baki daya a cicciuda domin a tabbatar ruwa ya shiga ko ina a jiki shi yasa ibn abi zaid al-khairawani rahmatullahi alaihi yake cewa yayin da mutum yake wanka ya rinka bibiyar wuraren da suke ruwa baya isa da cikin sauki kamar bayan gwiwar bayan gwiwar kafarsa da ƙarƙashin hamatarsa mm, da kuma irin wajen tattara fuska ɗin nan mm, duk mutum ya rinka bibiyar su da hannu don ya tabbatar kan cewa ruwa ya shiga saboda abin da ake nema a cikin shari'a ga baki ɗaya jikin mutum ya zama ruwa ya same shi mm, ko irin sufa so ɗin nan da ake da shi eh, shi ma kar a bar shi a sa a dirza a dirza amma ba ce sai ka ɗauko abin nan abin nan wannan dutsen ba ba sai da dutse ba da hannu ma ka sa shi ka dirza ka zuba ruwa musamman inda ya zama tokan cewa mu da ake wahalar rashin ruwa babu isasshen ruwa da za a rinka kwararawa ah. malam ƙarasa Uh, imam malik ya rawaito daga ibn shihab az-zuhri an urwata bin zubair an aisha ta ummul mu'minin anna sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka daga wata ƙwarya huwa al-faraq shine al-faraq uh, wato girman ne shine sa'i guda uku sa'i uku ne shine abin da yake jumhurin malaman hadisi suka tafi akan ma'anan alfarak min al-janaba wankan janaba anas ya ruwaito cewa yaktasilu bis kana ta bis sa wa yatawaddau bil mud a wata riwayar kana ta bis sa ila hamsati amdad yana wanka da sa'i ɗaya ya zuwa mudu biyar wato sa'i ɗaya da mudu ɗaya kenan amma wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha kaga shi yace sa'i uku kaga ko tsakanin sa'i ɗaya da sa'i uku akwai bambanci bambanci mai yawa ma kuwa to wannan imam malik ya yi ikhtisarin hadisin ne ya taƙaita shi sauran mutane da suka rawaito wannan hadisin kamar ibnu uyayna da ya rawaito daga ibnu shihab az-zuhri hadisin shine kuntu aghtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin huwa al-farq mun kasance muna tace mun kasance muna wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kwanan wanka guda ɗaya shine al-farq wato su su biyu sa'i uku yake isar su ba shi shi kadai bane salawatullahi wa salamuhu alaihi to amma imam malik yayi ikhtisarin hadith din dan ya mana ishara ga cewa wankan da yake yi din daga wato kwanan ruwa kwanan wanka ne wanda yake budadde kuma ga iya adadin sa to amma adadin sa ba na yi wanka shi shi kadai bane na wankan da zai ishi mutum biyu ne mm. kuma hadisin duk da yake wannan riwaya ta imam malik bata nuna ba ya nuna halaccin mutum ya wanka da shi da matarsa wanda yake da wannan ne kuma yake nuna halaccin na miji ya ga al'auran matarsa mata ma ta ga al'auran mijinta an tambayi Aisha radiyallahu anha ai an tambayi Aba ibn Abi Rabah daga cikin malaman Makka tabi'ai cewa ya halatta miji ya ga al'auran matarsa sai ya ce ya ce wani manta sunansa ya gaya mun cewa ya tambayi Aisha radiyallahu anha cewa ya tambaye ta ya halatta miji ya ga al'auran matarsa sai ta ce masa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wanka tare daga kwanan wanka guda daya kaga wannan nassi ne akan mas'alar ba ba sai ta ce masa ya halatta ba ko sai kawai ta ce ta ga masa hujja eh, to kaga wannan nassi ne akan mas'alar dan haka duk irin irin littafan nan da ake kawowa na hadisan ƙarya na da ake cewa wai wasiyar annabi ga sayyidina ali yanda zai zama da iyali karka sadu da iyalinka lokaci kaza karka gan abin nan karka ga al'aurata karka sadu da ita ana ganin ganin wata abin nan aka kashin farin wata ta tsuniyoyi dai ga sunan iri iri ina jin ai yana nan har ana sai da shi a kaso kurmi wannan littafin ko ta kila an san shi wanda an san shi aibo littafin <laughs> bismillah mu karasa wannan babin قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد wa بن ثم مضمر واستنصى ثم غسل وجهه ونضع في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل راسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء وحدثني عن مالك امام مالك يرويته دغ نافع ان عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان اذا اغتسل من الجنابه يا كسنشي ان يزو ين وان كان جنابه bada'a sai ya fara fa afraga ala yadihi al-yumna sai ya zuba ruwa akan hannunsa na dama fa gasalaha sai ya wanke hannun dama thumma gasala farjahu sannan sai ya wanke al'aurarsa thumma madmada wastanfar sannan sai ya sai ya kuskura bakinsa ya shaka ruwa thumma gasala wajhahu sannan ya wanke fuskarsa wa nadaha fi ainihi sannan ya wanke cikin idansa wato ya daga idansa ya zuba ruwa ya wanke cikin idan can ciki thumma gasala yadahu al-yumna sannan ya wanke hannunsa na dama thumma al-yusra sannan hannunsa na hagu thumma ghasala ra'sahu sannan ya wanke kansa thumma ightasala sannan sai ya wanka wato ya kwarara ruwa a jikinsa kenan wa afaba alaihi al ya kwarara a kansa wannan sifar wankan Abdullahi ibn Umar kenan wato ya karfafa mana sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyin da sahabbai suke da annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan ya ƙara wani abu abdullahi ibn umar ya ƙara wannan wato yana wanke cikin sa ya zuba ruwa a cikin ido wannan yana daga cikin abin da ba wanda ya koyi da abdullahi ibn umar dama akwai abubuwa da yake yi na tsanantawa kansa wanda malamai ba sa aiki da wayannan abubuwan nasa eh, shi yasa a waɗansu muwatta din banda a wata riwayar ta muwatta banda ta yahaya al-laifi imam malik yake cewa laysa ala laysa ala nadh al-ma'i fi ainihi al-amal laysa ala hadha al-amal ba a aiki da wannan da wannan al'amari na abdullahi ibn wato ba a koyi da shi a nan wajen laysa alaihi al-amal haka ya ibn ibn abdulbar ya ambata a cikin sharhin sa na wannan littafi al istifkar na وحدثني عن مالك ان رويته امام مالك انه بلغه cewa wannan hadisi shi ma wannan balagh ne anna aisha cewa aisha radiyallahu anha su'ilat an ghuslil mar'ati min al janaba an tambaye ta yaya mace za ta yi wanka na janaba don wannan kun ga duk bayani ne na wankan namiji ba bayani na wankan mace ba to yaya mace za ta yi aka tambayi aisha imam malik ya ruwaito wannan ka annahu ba shi da hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa akwai hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam na yanda mace za ta yi wanka amma nan sai ya kawo wannan asar din daga aisha qalat aisha tace litahfin ala ra'siha thalatha hafanatin min ma ta zuba ma kanta wato cikin tafin hannu shine kamfata uku na ruwa a kanta wal tadghath ra'saha bi yadayha ta ciccuda gashin kanta da hannayenta ta gashin kanta da hannayenta wato dan ta tabbatar ruwa ya shiga ciki shi wannan ba a ce ta yi tahlil ba wata ta ciccusa hannunta tsakanin gashin a a gashin za ta ciccuda bi ma'ana ko a kitse yake ba sai ta kwance shi ba shi yasa Aisha radiyallahu anha da aka ce mata Abdullahi ibn Amr bin al-As yana cewa mata idan za ku yi wankan janaba lalle ku kwance kitsan ku lalle ku kwance kitsan ku sai ta ce a ya ce masu aske gashin mana <laughs> ya ce masu aske gashin mana gaji inkarin irin suna na Aisha haka malami ya kamata ya yi inkari idan ya ji mutum ya kawo abu da ra'ayinsa sabanin sunna tunda Abdullahi ibn Amr bin al-As da ra'ayinsa ya faɗa eh, bai san sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wajen ba maimakon ya tambaya sai ya fatawa saboda haka Aisha sai ta masa wannan raddi mai kaushi tace a ya ce masa aske gashin su mana tace mun kasance mun ina wanka ina wankan janaba tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam iyakar abin da nake yi shine na zuba ruwa sau uku a kaina na cuccuda hmm? ba ta taba ba a taba ce mata ta kwance gashinta ba shi yasa ma ummu salama ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace inni imra'atun ashiddu dafra ra'si dafra sha'ri ra'si ni mace ce wadda take ina daure gashi wato abin nan kitsan gashin kaina daurewa tamau saboda yawan gashinta afa anquduhu li ghuslil janaba in na zo wankan janaba zan kwance kitsan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ba za ki kwance ba inna ma yakfiki an tahfi ala ra'siki min ma من ماء ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد tahurti. yace abinda kawai zaki ki kwarara ruwa sau uku a gashinki sannan kuma ki zuba ruwa a jikinki baki ɗaya shikenan kin yi tsarki kaga bai ce mata ta kwance ta ba a wata riwayar an ce afa an quduhu li ghuslil janabati wal haid an ƙara hadda haila waɗansu malamai sun ce ba su da wannan ƙarin ba waɗansu kuma sun inganta ƙarin cewa wato ko da wankan haila ne mace ba za ta kwance gashinta ba amma wannan kwancin gashin idan ya idan ya zamanto daurin ba irin yanayin yanda yake zai hana ruwa ya shiga bane in yanayin yanda zai hana ruwa ya shiga ne dole sai ta kwance shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da suka tafi hajji da yake sun yi abin da ake ce ma talbid at talbid shine saboda mutum zai shiga lokaci mai tsawo kwana da kwanaki bai wanke gashinsa ba don kar ya zamanto gashin ya zamanto irin gashin mahaukata din nan to idan aka yi wanka sai a samu wani abu mai danko sai a sassaka shi akan gashin a dandanne gashin sai ya danna gashin haka yana hana ruwa da ƙura su rinka taruwa akan gashin to da Aisha radiyallahu anha ta yi haila ya zamanto cewa za ta zo ta yi wankan shiga ihrami sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in qudi ra'saki waghtasili ki kwance gashi ki kwance wannan kitsan naki sannan ki wanka to kaga nan ya umarce ta da kwance ta dalilin bambancin wannan da halin mai haila da wankan janaba shi cewa a nan wajen ta riga ta gashin nata ya zamanto wanda zai hana ruwa ya shiga ne to da haka duk mace da ta yi kitso da zai hana ruwa ya shiga kamar irin ɗaure-ɗaure da roba ɗin nan da ake yi ko kuma aka yi amfani da zare tifkakke wanda yake tabbas ruwa ba zai iya shiga ciki ba to a nan wajen ta tashi wankan janaba dole ta kwance shi amma in ba irin wannan bane in kawai gashi da gashi ne aka hada aka kitse shi to idan ta sanya ta rinka bubbuga kanta domin ruwan ya shiga ya je ko ina a cikin kanta ko da sau uku ta haka wannan ya wadatar da ita kamar yadda ya zo a hadithin ummu salama akwai matsala ta ƙarshe game da sha'anin wanka wannan wankan janaba aiki ne na ibada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan ibada ya ce ana shaddanta musu niyya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa mutum ba zai samu wani abu ba sai abin da ya niyya dan haka idan mutum bai niyyar wankan janaba ba ba zai samu wankan janaba ba idan mutum kawai ya san yana da janaba sai kawai ya zo yayi dake ya fada cikin kududdufi ko ya fada cikin kogi Eh? ya fito sai ya ce sai ya tuno cewa a ashe ma fa da janaba to ai na riga ma nayi wanka shikenan nayi wankan janaba ko kuma ya tashi da safe zai tafi aiki ya bai yi sallah ya tashi da safe zai yi aiki da janabarsa sai kawai ya shiga cikin shawa ya yi wankansa hmm, bayan ya je wajen aiki sai ya ce zai sallar walaha sai ce to amma fa da janaba to ai nayi wanka tun nayi wanka shikenan to wannan ba zai ishe shi ba zai wadatar da shi ba wannan wanka bai zama to wankan janaba ba har yanzu ana bin sai wankan janaba saboda mutum ba zai samu wani abu na aiki ba sai abin da ya niyya da haka wajibi ne mutum ya niyya a nan ne malamai suke magana akan mas'alar da ina ganin mun yi magana akan ta wani lokaci a nan mutumin da ya yi wankan janaba mutumin da ya yi wankan juma'a alhali da janaba a jikinsa bai yi niyyar wankan janaban ba niyyar wankan juma'a kawai yayi wannan wankan juma'a ya dauke masa wankan janaba ko bai dauke masa ba kaulan wahidan na'am ala riwayataini al-ihtiyat shine bai dauke ba wannan shi ma amma fa ba wai bisa hujja ba wai bisa abin nan bane bisa ihtiyati ne domin yanzu alal misali idan mutum idan mutum ya je banɗaki ya bayan gida sannan ya zo ya yi bacci sai ya tashi sai ce bar na je ne alwala saboda baccin da na yi ba wai saboda zuwa banɗakin da ya ba sai ka ce masa wannan alwalar ba ta ba ai bai tsarki daga zuwa banɗakin da ya ba bai halattu cewa yana da da akwai hadasi na rashin zuwa ban daki ba sai a ce alwalar sai a ce wannan alwalar ta ba ta ba ma yadda cewa alwalar ta karya eh? ya yi alwalarsa ta kare amma bai halarto da cewa tsarki yake na wancan ba kamar mutum shi kansa wankan juma'a wanka ne na tsarki wanka ne na ibada tunda yi wankan ibada ba haƙƙi ne ya ayyana wani irin nau'i ne na tsarki yake yi ba tunda da yi niyyar zai yi tsarki ko bai halarto cewa tsarki ne daga janaba ko tsarki ne daga rashin alwala ko tsarki ne daga kaza shi wannan su a wajen waɗannan malamai bai dame su ba tunda da yi wanka na tsarki shi kenan ya je ya sallarsa na ibada ne a ba rajihi bane ai wannan matsala ce wadda yake babu nassi a ciki shi yasa din akwai shi yasa nace al-ihtiyat wato zamantowa mutum ka zamanto tsaka ka zamanto a janibin salamun salamun shine kai wanka din dan saboda wannan hujja wanda naji waɗansu ku suna faɗa shine cewa to ai wankan juma'a mustahab sunna ce ba farilla bane wankan janaba ku farilla ne yanzu mutum ya shigo cikin masallaci ya raka'atai alfajr hmm, shikenan sai ya ce yayi sallah asuba tunda duk raka'a biyu ce ai nayi raka'atai abin nan nayi raka'a biyu kuma bayan fitowa alfajr ce saboda haka shikenan na sha nayi sallah asuba a bai sha ba a wannan daban ne to a zahir dai wannan shine ihtiyab idan mutum yayi niyyar wankan jama'a idan mutum yana da ranar juma'a kun san ranar juma'a yana daga cikin ana son mutum yayi wankan janaba ranar juma'a ko ko ba haka ba ana son yayi wankan janaba ranar juma'a kafin ya tafi masallaci eh na mala isa haka yake ko menene hujja a ah, banda wankan juma'a wankan janabar ma ana so yi eh a ah, wankan suna na juma'a daban ahsan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man ghassala ghtasal wanda ya sa aka yi wankan janaba kuma shi kansa ya yi wankan janaba din Hmm? wa bakkara wa btakar ya fita masallaci da wurwuri hmm? ya kuma zamanto cikin na farko sannan wadana wastama'a walam wastama'a lil imam ya saurara ya ji hudu ba to gufira lahu ma bainahu wa bain jum'atin ukhra wa ziyadati thalathati ayyam za a gafarta masa tsakaninsa da wata juma'ar mai zuwa da ƙarin kwana uku ala koro dama haka sai aka ce man gassala wanda ya sa aka yi wanka wanda ya sa aka yi wanka to waya za ka sa a yi wanka shine wato ake so mutum ya sadu da iyalinsa ranar juma'a domin wankan janaba ya hau kansa ya hau kan iyalinsa eh, Wani hadisi ne sahih na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu ko abu huraira ko salman al-farisi na wanta ɗaya daga cikin sun yi ishtibahi gare ni to idan mu saboda haka idan mutum yazo zai yi wannan sai ya hada niyyar guda biyu ba sai kai wanka biyu ba an gane ba sai kai wanka biyu ba kamar inda idan ka zo masallacin juma'a idan ka zo ka zo masallaci sallah asuba ba sai kai raka'atay al-fajr ba sai kai tahiyatul masjid ba sannan kai raka'atay al-fajr in kai tahiyatul masjid ta wadatar maka daga raka'atay al-fajr to kai wanka guda daya kai masa niyya biyu wankan janaba da wankan juma'a to wannan bil ijma kamar yadda ibn abdul bar yayi hikayar ijma dukkanin malamai sun ce wannan wankan naka ya wadatar daga wankan ya ya isan maka ga wankan guda biyu da niyya daya wato ka jefi tsuntsu biyu da dutse daya idan kuma to aka sifa kai niyyar wankan janaba amma ba yi niyyar wankan juma'a ba za ka dauka ka samu ladan wankan juma'a duk da dan kayi shi ranar juma'a to shi ma dai alal khilaf nafsin hilaf din amma nan wajen hilaf din yafi sauki eh, waɗansu sun ce za ka yi saboda sunna tana indiraji karkashin almustahab wannan su ne matsaloli da suka zo na babin wankan janaba da sifarsa kuma kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wata alwala idan yayi wankan janaba dan haka idan kai wankan janaba kana fitowa ka je ka sai ka za ka iya tayar da sallar ka ko ka yi alwala kafin nan ko baka alwala ba matsawar dai yayin da kake wankan alwalar ka bata warware ba shi wannan wankan shi ma tsarki ne abinda duk alwala take halattawa shi ma zai halatta an fahimta ai abinda duk alwala take halattawa shi ma zai halatta yin wanka kuma irin na janaba da sabulu fa na ji ana tambayar wani daga cikin malamanmu yake cewa idan dai ruwan da zaka yi amfani da shi ba wanda zaka sa ba wanda zai jirkita ruwan sabulun bane ya zamanto kana yayin da za ka kwarara shi a jikinka ya riga ya zamanto ruwan sabulu to za ka iya yin wanka da sabulu kai niyya ka rinka wanka ka wanke jikinka da sabulu din amma ya zamanto ruwan da kake amfani da shi ba ruwan sabulu bane ruwa ne kyakkyawa kamar ruwan shawa babu laifi idan kai wannan ka hada niyyar amma dai kasancewa wankan ka ba zai yi ba sai da niyya dole sai ka yi niyyar cewa kana yin wankan janaba ne yayin da kake zaka kafin ka soma shafa sabulun kafin ka fara wankan وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ruwaito wannan yace malik ya ce wa zalika habbu ma sami'tu ilayya wannan shine fiyayyen abinda na fuso abinda ya fi soyuwa a gare ni daga cikin abinda na ji wato kenan kaga imam malik ya ji maganganu da yawa da sabani da yawa da ra'ayi daban-daban mai yawa akan wannan matsalar amma shi ga zabin sa cewa idan ka taba idan idan mutum ya sumbanci matarsa ko ya shafa ta da niyyar jin daɗi ko ya samu jin daɗi din to alwalarsa ta kare an yi saɓani daga wajen almajiran imam malik wajen riwaya daga wajensa shin nufin ake dubawa ko ka jin daɗin hmm, abubuwa guda biyu nufi ɗin ko ka jin daɗi akwai wanda suka ce nufin kawai ake dubawa idan mutum ya nufi jin daɗi alwalarsa ta kare in ya taɓa mace sawa'un ya ji daɗi ko bai ji daɗi ba in dai ya yi nufin ya shafa ta da niyyar sha'awa ya taba jikinta da niyyar sha'awa to in ya taba alwalarta ta kare haka zalika ita ma idan ta ita ma idan ta taba namiji da wannan niyyar alwalarta ta kare waɗansu kuma suka ce a'a ba niyyar ake dubawa ba jin daɗin kawai al al-ladha ake dubawa da ya taba ta ko da bai yi niyyar ba bai san ma mace bace yana taba ta sai ji ya ce a ah, ashe mace ce kuma sai ya ji jin daɗi da wannan amma ba a duba zancen shaidan fa kar ku mutane mutum kar ka bar mun kare wannan zamu dawo akwai akwai nukta muhimma a wannan wannan liwaya ta biyu daga Imam Malik shi aka ce ilti din ake dubawa in dai ka taba in dai ka taba mace ka samu jin daɗi hmm, ko kai niyya ko baka niyya ba alwalar ka kare to qauli na uku shine tsaka tsaki wanda yake shine mashhurin mazhab wanda akan sa furu'in imam malik yake akan sa yake alaihi alfatwa a madhabar imam malik idan mutum sai an hada abin guda biyu din ko in aka samu ɗaya daga cikin su idan mutum yayi niyya saboda ka kaga sura zaka iya samun sura sura abubuwa guda hudu kai niyyar ka ji daɗi in ka taba mace sannan kuma da ka taba ta ka ji daɗi din sura ta ɗaya kenan ko na biyu kai niyyar jin daɗi amma da ka shafa ta baka ji daɗin ba biyu kenan ta uku ba niyya ba amma da ka taba sai ka ji daɗi ta hudu ba kai niyya ba kuma baka ji daɗi ba to a cikin wannan wace sura ce za ta bata alwala na ukun farko na ƙarshe a dukkan riwayat a mazhabar imam malik ba alwalar ka tana nan to ba a la'akari da da waswasin shaidan ka taba mace baka san ma mace bace hmm? ko baka ji daɗi ba sai bayan tukuna ma abin ya riga sai bayan ma tukuna abin nan hannun naka jikin naku ya rabu sannan ka ce ah ashe mace ce waccan hmm? ashe mace ce sannan sai kuma shari'a rinka sawwala maka kan cewa ai ka ji daɗi to wannan karka yi aiki da shi kaka bude mace ɗan wannan kofa eh, akwai wannan ba a la'akari da wannan abin da ake la'akari da shi da waƙi ake la'akari yayin da aka yi at-talazzuz wannan saboda haka kun ji sabanin malamai akan wannan matsala don haka abin nan fa'idar wani lokaci sanin fiqhul khilaf shine ya zama tokan cewar ka san yadda maciran malamai yake maciran malamai ka san yaya suke sabawa kuma mecece madogararsu wajen sabani amma wannan baya korewa cewa hukuncin Allah guda ɗaya ne kuma abu ne wanda yake guda ɗaya kowa amma zai ishtihadi dan ya gano kowa zai ijtihadi dan ya gano wanda ya dace da daidai yana da lada biyu wanda bai dace da daidai ba yana da lada guda daya na'am babu al'amali fi ghusl al-janaba qala hadathani yahya an malik an shan bin في الماء فيخلل بها وصول شعره ثم يسكب على ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله babul amali fi ghuslil janaba wannan babi yana bayanin yadda ake yin yadda ake wankan janaba a bisa karantarwar ilimi da sunna shine ma'ana al'amal wato abin da yake tabbatacce bisa karantarwar ilimi da sunna yaya ake wankan janaba aljanaba daga aljunub shine gefe ana ce ma janaba janaba saboda wanda yake da ita eh, kowa yana nisantar gefensa ana sanya shi ala jam wato ana sanya shi a gefe hmm. to wannan wato ma'anarsa shine a wato abin nan yin cakuduwa da kasance eh, cakuduwa da aikin da aikata jima'i ko fitar mani kamar yadda yake a cikin shari'a idan mutum ya jima'i ko maniyin sa ya fita to ana sifanta shi da cewa yana da janaba yana da kuma wato alhadathul akbar kari wanda yake mafi girma wanda ba za a ɗauke shi ba sai da wanka to shi wannan wankan yaya ake yin sa to shine anan babin imam malik ya aka dashi domin ya mana bayanin yadda ake yin wankan ya fara da hadithin Aisha radiyallahu anha yace haddathani Yahya an Malik an Hisham ibn Urwa Imam Malik ya rawaito wannan hadisin daga malamin sa Hisham ibn Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam al-Asadi malamin sa wanda yake malamin Madina wanda daga baya na baku labarin ya koma Kufa ya zauna a can kuma ya malamin malamai ne shi Hisham ibn Urwa da babansa da mahaifiyarsa dukkaninsu malamai ne shi kuma da shi da matarsa dukkaninsu malamai ne an abihi daga babansa urwata bin zubair urwata bin zubair ibn al-awwam ɗaya daga cikin al-fuqaha us-sab'a dan aisha dan yar aisha dan asma'u an aisha ta ummul mu'minin daga aisha uwar mu'minai mun san dai abin da yasa ake ce mata ummul mu'minin ko wa azwajuhu ummahatuhum na'am anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta kasance idan mutum ya zo yana tambayar ta wani abu yace yana jin kunya ya tambaye ta sai ta ce masa abin da ka san zaka iya tambayar mahaifiyarka wadda ta haife ka ka tambaye ni hmm, saboda ni na matsayin uwarka ce haka ta kasance tana gaya mutane na yi sakkwatanci ko na ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan tasala min aljanaba ya kasance idan yayi wankan janaba to kun ga wannan muhimmanci irin wayannan abubuwan da sai iyali ne za su iya hange su za ta za a yi a sani kuma da Aisha radiyallahu anha Allah bai sanya ta hazika ce ba mai kiyaye ilimi mai kuma himmar ta ilimin da da kaga duk wannan ilimin da aka samu da ake son sa ake bukatar sa a cikin al'umma da an da tozartar da shi ba za a same shi ba Allah ya kara mata yadda aka yadda ta kiyaye sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa tace ya kasance in yi wankan janaba bada bi ghasli yadayhi sai ya fara da wanki sai ya fara da wanke hannuwansa wannan wankewar hannuwa yana da ma'ana biyu in ma daidai ya kawar da dauda kafin ya tsoma su a kafin ya tsoma hannayen a cikin ruwan kamar yadda aka kamar yadda aka ce shine hikimar da ya zo a cikin hadisin abi huraira idan sai kaza ahadukum min nawmihi fala yudkhil yadahu fil ina hatta yafsilaha thalatha mutum ya tashi daga bacci kada ya tsoma hannunsa cikin ƙwaryar ruwan alwala har sai ya wanke hannun sau uku to wannan la'alla yana daga cikin wannan wa la'alla kuma yana daga cikin abin nan ya yi ya dan saboda tabbas akwai dauda a hannun ya nufin ya wanke wannan dauda ala ayyati hal ana so idan mutum kafin ya fara wankan janaba musamman in ruwa ne wanda zai rinka kamfata lalle ya wanke hannunsa musamman ma in ya tashi daga bacci in ya tashi daga bacci kaga akwai nassi na hadisi qauli na abi huraira eh? sannan kuma ga hadisi fi'ili na aisha radiyallahu anha in ya tashi daga bacci amma idan kamar yan idan idan abin nan reka ta gyaru ana amfani ruwan famfo na zuwa shikenan ba sai ka ba sai ka sa hannunka a cikin abin nan ba a cikin ƙwaryar alwala shikenan sai kawai ka fara sai kawai ka fara wankan ka fara sauran abin nan din sulloni din tunda wannan abu ne wanda yake maqulul ma'ana abu ne wanda yake maqulul ma'ana ma'anarsa wato ana hankaltar ta ثم kama كما يتوضأ للصلاة to a nan wajen kafin wannan a waɗansu da suka ruwaito hadisin daga imam daga hisham ibn urwa waɗansu a wato abokan karatun imam malik sa'anninsa sun ƙara abin da shi bai ƙara ba ana sun ce sun magasala farjahu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabansa ya wanke al'aurarsa haka ibnu uyayna malamin ahlu makka sufyan ibnu uyayna al-hilali da abu muawiya muawiya abu muawiya tabarir muhammad ibn abu muawiya muhammad ibn khazim al-barir haka suka sun ƙara cewa kafin ya fara alwalar wanda imam malik nan kawai sai ya fice ya fara alwala a kafin ya haka sai da ya wanke gabansa kuma akwai ma'ana a cikin yin haka tunda idan mutum ya ce zai zo ya wankan janaba bai wanke gabansa ba sai yayin da yake yin wankan sannan ya wanke gabansa kaga alwalar ta kare kenan eh? to amma idan ya fara ya wanke gabansa kaga dai akwai hikima biyu ya zamanto cewa a lokacin bai riga ma ya shiga cikin ayyukan wanka din ba saboda haka daga baya in ya wanke jikinsa ga baki daya ba zai ci alwalarsa ta kare ba sannan abu na biyu wanda yake shine mafi muhimmanci kawar da wannan daudar kawar da wannan daudar tunda <clears throat> haka aka kirawo ta wannan ya daga cikin manya-manyan hujjar malikiya da suke cewa mani ba najasa mani najasa ne tunda maza Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito cewa yana duba sannan kamar yadda zo a hadisin maimuna na sifar wankan janabarsa sannan ya wanke abin da yake gabansa min al'aza al'aza wato dauda kace to wannan dalili ne akan cewa wannan kuma wannan daudar mun san wadda ta zo ce saboda mani da ya fita da nasa da kuma danshin gaban matarsa saboda haka wannan an kira shi al'aza dauda dan haka kenan mani shi ma najasa ne to amma mun san al'aza dukkan shine dukkan abin da yake dauda ana ce masa al'aza hmm? majina ma aza ce tunda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta hmm. to don haka suka ce wannan lafazin ba nassi ne akan cewa ah, najasa bane hmm. amma dai ala ayyati hal mutum in zai fara wankan janaba sawa'un mun ce mani najasa ne kamar yadda yake shine kaulin imam malik da imam abu hanifa ko kuma mun ce ba najasa bane bahiri ne kamar yadda yake shine kaulin imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal zai fara dai da wanke gaban nasa domin a in hadisi ya zo a wajen riwaya waɗansu malamai suka kara wani lafazi wanda yake wannan lafazin bai saba ma riwayar waɗanda suka fi su yawa ko suka fi su ƙarfin hadda ba ana karɓan wannan ƙarin nasu ita ake ce ma ziyada tuffiqa to wannan akwai ziyadatu fiqa anan riwayar Sufyan ibn Uyayna a cikin sahih da riwayar Abu Muawiya a cikin sahih Muslim da suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya wanke hannunsa in zai fara in zai fara wanka sai kuma ya wanke gabansa ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة سنن سي النبي صلى الله عليه وسلم يي الولاء كما يتوضأ للصلاة كما يندي yin alwala الولاء zai زي صلى nan abu fa'idar da yasa ta ce kama ya tawadda'u lis-sala dan karka dauki tana nufin cewa ma'anar yana yin alwala alwala ta lugha tunda alwala a lugha mece ce alwala eh? alwala a lugha a ba Sarki ba dai eh? a alwada'a tsalli yana yi ne kawai don wato ya wato yana wanke gababunsa domin gababunsa su yi kyau to ba don haka bane alwala ce wanda yake ta alwala ce wanda yake irin ta shari'a ta sallah shi yasa waɗansu da suka rawaito hadisin kamar yadda a cikin sunanin nasa'i suka bayyana suka ce thumma thumma ghasala yadayhi thalathan thumma thumma madmada wastanshaqa wastanthara thalatha thumma ghasala wajhahu thalatha suka faɗa yayi alwalar sau uku uku ma ba sau ɗaya ɗaya ba to yanda a hadisin maimuna a hadisin maimuna sau ɗaya ɗaya amma anan hadisin Aisha a wata riwaya sau uku uku ya alwala wato yanda da yake alwalar sallah haka yi to wannan yin alwala ba ta daga cikin wanka domin idan mutum ya wanka bai yi alwalar ba wankansa ya yayi tunda Allah abin da ya ce a cikin shi shine wa in kuntum junuban fatahharu in kun kasance kuna da janaba ku yi wanka ku yi tsahara abin da ake nufin da tsahara kuma shine jikin mutum ga ɗaya ku game shi da ruwa ku wanke shi gaba ɗaya da ruwa idan mutum ka wanke jikinka gabaki ɗaya da ruwa Hmm? ko kai niyya cewa za ka yi wankan janaba sai kai dake ka fada cikin abin nan a cikin kogi in ka cicciɗa ka wanke jikinka baki ɗaya ka fito bittifak a cikin dukkan malamai ba wanda ya saba ni cewa ka yi wankan janaba ka je kawai kai sallah abinka to alwalar fa wannan sunna ce wannan sunna ce saboda bata zo a cikin alkur'ani ba amma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka yake yin wankan kafin ya fara sai ya yi alwala amma alwala bayan wanka fa in ya gama in ya alwalar yana wata alwalar bayan ya yi wanka baya yi an ruwaito nassan daga Aisha radiyallahu anha kamar yadda al-Aswad ibn Yazid ya ruwaito daga gare ta cewa ah, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda ba'da al-ghusl annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance yana yin alwala ba bayan ya yi wanka da haka idan mutum ka iya wankan janaba sannan ya fito ya zo ya ɗauko buta ya kama alwala wannan ya kawo wata sabuwar wannan bai sani ba da aiki bai sani ba in ka yi wankan janaba kawai ka je yi sallah abinka alatul a يدخل أصابعه a الماء sannan sai ya sanya ‘yan yatsunsa a cikin ruwan fayukhallilu biha usula sha'arihi sai ya cuccuɗa ya tsatsefe ya cuccuɗa ya shishigar da su wato tsakanin tsakanin asalin gashinsa wato tsakanin wato yadda matofar inda gashinsa yake tofowa wato ya zamanto hannunsa ya taɓa wato kokon kansa fatar kansa tunda ka san gashi shinkus yake haka sauraka ba za ka tabbatar fatar da ke karkashin gashin ruwa ya je mata ba sai ka sanya hannunka ta karkashin gashin ka cuccu abinda ka cuccusa shi ciki wannan shine ake ce ma tahlilu sha'arin ra'as wato tsetsefe gashin kai wannan haka aka sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma haka wankan namiji ya kamata ya zamanto haka wankan namiji ya kamata ya kasance imam ah, sayyidina ali ganin saboda shi ya kasance mai yawan gashi kuma yana samun kunfa wahala a wajen wato wanke gashin nasa da tabbatar da cewa ruwa ya shiga ciki tunda da ba ruwa ake da shi isasshe ba ba shawa ce ake wanda zaka je ka kwararar da ruwa a kanka ba ruwan gabaki ɗaya bai fi bai fi yar butan nan ba da ake alwalar da ita saboda haka ya kasance koyaushe cikin aski yake na albayar rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawan lokaci musamman a kufa kullum talkwabo yake ciki saboda maganin yawan wanka ah. don ya samu sauƙin yin wanka to <clears throat> amma idan mutum yana da gashi lallai ya sanya hannunsa ciki don ya tabbatar da kan cewar ruwa ya shiga ciki ruwa ya taba kansa saboda in bai yi haka ba bai zamanto ya wanke bai zamanto ya yi wanka ba tunda Allah cewa ya haru ku tsarkake jikinku baki daya in wani ya bari daga kan nasa bai samu ruwa ba bai yi wanka ba amma hadisin da ake cewa da ake ruwaitowa daga ali radiyallahu anhu da ake cewa tahta kulli tahta kulli sha'ratin janaba a karkashin kowane gashi akwai janaba da haka idan kuka zo yin wanka fanqul bashara wato ku tabbatar kun wanke fatar kai da kyau wannan hadisi ne wanda yake bai inganta ba hadisi ne wanda yake bai inganta ba ba shine hujja ba hujja shine zahirin alkur'ani cewa mutum lallai ya game kansa da jikinsa baki daya da wankewa da ruwa ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه sannan ya kwarara kamfata guda hudu da hannuwansa guda biyu a kan kansa wato ya kamfaci ruwa algarfa shine wanda zaka tara hannuwanka guda biyu ka cika shi da ruwa to ya kamfaci ruwa da hannuwansa guda biyu sannan ya kwarara su kwarara wannan ruwan a kansa har sau uku haka wannan hadisin riwayar urwa da zo bai bayyana yadda yake ba amma a hadisin a wata riwayar ta qasim domin wanda suka rubuta wannan hadisin daga aisha radiyallahu anha na sifar wankan janaba annabi sallallahu alaihi wasallam wajen mutum abin na rike dai mutum hudu da shi urwa ibnu zubair da qasim ibnu muhammad ibnu abi bakr siddiq da abu salama ibnu abdurrahman ibnu auf da kuma jumai ibnu umair su wannan na rike su akwai abin da Allah akwai saura wanda yake idan mutum ya takhrijin hadisin Aisha zai gangan su to shi alqasim wanda riwayarsa tana cikin bukhari shi ma da ya rito daga Aisha sai ya ce <clears throat> ya bayyana yanda yanda ake yanda ake yi da zuba ruwa a kai din ana kasa kan kashi uku ne ya fara da kashin dama ya zuba ruwa a nan sannan ya fara da gefen hagu ya zuba ruwa a nan sannan tsakiyar kan kuma ya zuba masa ruwa wato yana raba kan nasa gashin kan nasa kashi uku haka yake ko yaya mutum yayi ya tabbatar amma idan ya yi ta yanda an samu ƙarin fa'ida a sunna yi da niyyar koyi inda tabbatar da suna na sallallahu alaihi wasallam zai samu lada musamman wannan ya dace da abin da Aisha radiyallahu anha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana son tayammun farawa da dama fi tahurihi fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli a wajen taje kansa da wajen sa takalminsa da wajen taje kansa da sa takalminsa da kuma wajen wankansa da alwalarsa na ibada da kuma dukkan sha'aninsa to haka idan mutum ya fara da gefen dama sannan gefen hagu wannan ya rayar da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah zai bashi lada akan wannan thumma yufidu alma thumma yufidu al ala jasadihi kullihi sannan ya kwarara ruwa a jikinsa baki da kaga aka ce ya kwarara ruwa ba a ce ya cuccuɗa ba da haka yi wannan hujja ne ga malamai da suke cewa cuccuɗawa ba wajibi ba a imam malik ya ce wajibi ne a cuccuɗa hujjarsa shine cewar mazan allah sallallahu alaihi wasallam yana da girman jiki kuma ruwan da yake amfani da shi in zai yi wanka ba mai yawa ba ne. a hadisin ana sa'i guda ne sa mudu hudu mudun nabi guda hudu an san mudu dai kamar ɗan kofin nan da ake shan shayi da shi um, abin nan kofin nan na plastic kusan dai kamar sa zai kasance to guda hudu nasa kaga ba zai fi irin yar butan nan da muke da ake da ake alwala da ita ba irin yar butan nan ta plastic to da wannan mutum wanda yake mai girman jiki ba mai karamin jiki ba kuma a ce wannan ruwan ya ishe shi ta yadda kawai zai ishe shi dole sai yana cuccudawa ala ayi halin imam ibn Bar ya bayyana wannan sabani yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk yadda aka ruwaito yayi alwala ana ruwaito alwala cewa in ya zuba ruwa in ya zo wanke fuskarsa yana zuba ruwa akan fuskarsa ya rinka kai hannunsa yana komowa kaga yana cuccudawa haka zalika wajen wanke hannu da wajen wanke kafa duk akwai cuccudawa amma wajen wanka ba wanda ya ruwaito alwaya kan cewa yana cuccudawa kawai cewa ake kwarar ruwa a jikinsa haka yace ma ummu salama da ta tambaye shi ya zace wankan janaba shi wannan ma da kansa ya faɗa ba ruwaitowa aka ce an ga yana yi ba da kansa yace inna ma yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hatayatin min alma ma thumma tafidina al ala jasadiki fa idha anti qad tahurti yace abin da ya ishe ki kawai ki zuba wato ki buga ki kwarara ruwa sau uku a ki sannan sai ki zuba ruwa a jikinki baki daya shikenan kin yi tsarkin ki kaga ce kawai ta zuba ruwa bai ce ta cuccuɗa ba to saboda haka wannan ya nuna cewa asali wajen wanki wanke jiki na wanka hmm, shi ba sai an cuccuɗa ba amma asalin amma wajen alwala sai an cuccuɗa don haka aka rawaito alwala annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai akwai malamai da suka kawo kaidi muhimmi a nan cewa mutumin da suka da ya san cewa saboda yanayin garinsu na sanyi kamar irin mu yanzu da ake yin hamatan da kuma rashin isasshen ruwa yana jin tsoron cewa in kawai ya rinka kwarara ruwa a jikinsa bai rinka bibiyar loko-loko na jikinsa da hannunsa yana cuccuɗawa ba ba zai to ruwan ya game ko ina a jikinsa ba to lallai ya amfani da cuccuɗawa ba wajen cuccuɗawar wajiba ba ce a'a dan kawai bisa ka'idar ma la illa bihi fa huwa wajib duk abin da yake wajibi ba zai tabbata ba sai an yi shi to shi ma wannan abin ya zama, to wajibi kaga nan wajen dole sai a yi shi kenan wato sai a sanya ruwa a jiki baki daya a cuccuda domin a tabbatar ruwa ya shiga ko ina a jiki shi yasa ibnu abi zaid al-qayrawani rahmatullahi alaihi yake cewa yanda mutum yake wanka ya rinka bibiyar wuraren da suke ruwa baya isa da cikin sauki kamar bayan gwiwar bayan gwiwar kafarsa da karkashin hamatarsa Mm? da kuma irin wajen tattara fuska din nan mm? duk mutum ya rinka bibiyar su da hannu don ya tabbatar kan cewa ruwa ya shiga saboda abin da ake nema a cikin shari'a ga baki ɗaya jikin mutum ya zama ruwa ya same shi mm? ko irin sufa so nan da ake da shi eh, shi ma kar a bai shi a sa a dirza a dirza amma ba ce sai ka ɗauko abin nan abin nan wannan dutsen ba ba sai da dutse ba da hannu ma ka sa shi ka dirza ka zuba ruwa musamman inda ya zama tokan cewa mu da ake wahalar rashin ruwa babu isasshen ruwa da za a rinka kwararawa ah, malam karasa cikin gaggawa bisunan قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرس imam malik yarwaito daga ibn shihab az-zuhri an urwa bin zubair an aisha ta ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina annabi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka daga wata ƙwarya Huwal al-faraq shine al-faraq al-faraq wato girman sa ne shine sa'i guda uku sa'i uku ne shine abin da yake jumhurin malaman hadisi suka tafi akan ma'anan alfarad min aljanaba wankan janaba anas ya ruwaito cewa yaktasilu bis kana yaktasilu bis sa wa yatawaddau bil mud a wata riwayar kana yaktasilu bis sa ila khamsati amdad yana wanka da sa'i daya zuwa ga ya zuwa mudu biyar wato sa'i daya da mudu daya kenan amma wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha kaga shi ya ce sa'i uku kaga fa tsakanin sa'i ɗaya da sa'i uku akwai bambanci bambanci mai yawa ba kuwa to wannan imam malik ya yi ikhtisarin hadisin ne ya takaita shi sauran mutane da suka rawaito wannan hadisin kamar ibnu uyayna da ya rawaito daga ibnu shahab zuhri hadisi shine kuntu agtasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin huwa al-farq mun kasance muna tace mun kasance muna wanka da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam daga kwanan wanka guda ɗaya shine alfarak wato su su biyu sa'i uku yake isassu ba shi shi kadai bane salawatullahi wa salamuhu alaihi kamar imam malik yayi ikhtisarin hadith din dan ya mana ishara ga cewa wankan da yake yi din daga wato kwanan ruwa kwanan wanka ne wanda yake buɗaɗɗe kuma ga iya adadinsa to amma adadinsa ba na yi wanka shi shi kadai bane na wankan da zai ishi mutum biyu ne kuma hadisin duk da yake wannan riwaya ta Imam Malik bata nuna ba ya nuna halaccin mutum ya wanka da shi da matarsa wanda yake da wannan ne kuma yake nuna halaccin miji ya ga al'auran matarsa mata ma ta ga al'auran mijinta an tambayi Aisha radiyallahu anha an tambayi Afa ibn Abi Rabah daga cikin malaman Makka tabi'ai cewa ya halatta miji ya ga al'auran matarsa sai ya ce ya ce wani na manta sunansa ya gaya mun cewa ya tambayi aisha radiyallahu anha cewa ya tambaye ta ya halatta miji ya ga al'auran matarsa sai ta ce masa ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna wanka tare daga kwanan wanka guda daya kaga wannan nassi ne akan mas'alar bai ba sai ta ce masa ya halatta ba ko sai kawai ta ce ta gaya masa hujja eh, to kaga wannan nassi ne akan mas'ala da haka duk irin irin littafan nan da ake kawowa na hadisan ƙarya na da ake cewa wai sai wasiyar annabi da na ali yanda zai zama da iyali karka sadu da ka lokaci kaza karka ga abin nan karka ga al'aurata karka sadu da ita ana ganin ganin wata abin nan akan kashin farin wata ta tsuniyoyi ga sunan iri iri ina jin ayyana eh, na yanzu ana sai da shi a kasuwar kurmi wannan littafin ko kila an san shi wani an san shi littafin طيب، بسم الله مكارس wannan bani قال وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله عمر كان اذا اغتسل من الجنابه بدا فاخرج على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمر واستنصر ثم غسل وجهه ونضع في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل راسه ثم اغتسل وافاض عليه الماء وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته دقا نافع أن عبد الله بن عمر شوى عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة يا كسن شيء إن يزوي وان كان جنابة بدأ سيطار فأفرغ على يده اليمنى سيزب رواء كان حنون سماحت ندامة فغسلها سيوانك حنون دامة ثم غسل فرجه سنة سيوانك الأورسة thumma madmada wastanthar sannan sai ya kuskura bakin ya shaka ruwa thumma ghasala wajhahu sannan ya wanke fuskarsa wa nadaha fi ainihi sannan ya wanke cikin idansa wato ya daga idansa ya zuba ruwa ya wanwanke cikin idan can ciki thumma ghasala yadahu al-yumna sannan ya wanke hannunsa na dama thumma al-yusra sannan hannunsa na hagu thumma ghasala ra'sahu sannan ya wanke kansa thumma btasala sannan sai ya wanka wato ya kwarara a jikinsa kenan wa afaba alaihi alma ya kwarara a kansa wannan wankan Abdullahi ibn Umar kenan wato ya karfafa mana sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma koyin da sahabbai suke da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma nan ya kara wani abu Abdullahi ibn Umar ya kara wannan wato yana wanke cikin idansa ya zuba ruwa a cikin ido wannan yana daga cikin abin da ba wanda ya koyi da Abdullahi ibn Umar dama akwai abubuwa da yake yi na tsanantawa kansa wanda malamai ba sa aiki da wannan abubuwan nasa eh, shi yasa a waɗansu muwatta din banda a wata riwayar ta muwatta banda ta yahaya al-laifi imam malik yake cewa laysa ala laysa ala nadhi al-ma'i fi ainihi al-amal laysa ala hadha al-amal ba a aiki da wannan da wannan al'amari na abdullahi ibn wato ba a koyi da shi a nan wajen laysa alaihi al-amal haka ya ibn abdul bar ya ambata a cikin sharhin sa na wannan littafi al istifkar <coughs> na أنه بلغه أن عائشة سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتهتن على رأسها ثلاث من الماء رأسها بيديها وحدثني مالك إمام مالك أنه بلغه cewa wannan hadisi shi ma wannan balag ne anna aisha cewa aisha radiyallahu anha su'ilat an ghuslil mar'ati min al janaba an tambaye ta yaya mace za ta yi wanka na janaba don wannan kun ga duk bayani ne na wankan namiji ba ya bayani na wankan mace ba to mace za ta yi aka tambayi Aisha Imam Malik ya ruwaito wannan ka annahu ba shi da hadisi marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa illa akwai hadisi marfu'i daga Annabi sallallahu alaihi wasallam na yanda mace za ta yi wanka amma nan sai ya kawo wannan asar din daga Aisha qalat Aisha tace litahfi litahfin ala ra'siha thalath hafanatin min min ma ta zuba ma kanta wato cikin tafin hannu shine kamfata uku na ruwa a kanta wal ra'saha bi ta ciccuda gashin kanta da hannayenta ta ciccuda gashin kanta da hannayenta wato dan ta tabbatar ruwa ya shiga ciki shi wannan ba a ce ta yi tahlil ba wata ta su hannunta tsakanin gashin a a gashin za ta ciccuda bi ko a kitse yake ba sai ta kwance shi ba shi yasa Aisha radiyallahu anha da aka ce mata Abdullahi ibn Amr ibn al-As yana cewa mata idan za ku yi wankan janaba lalle ku kwance kitsan ku lalle ku kwance kitsan ku sai ta ce a ya ce masu aske gashin mana <laughs> ya ce masu aske gashin mana kaji inkarin irin suna na aisha haka malami ya kamata ya yi inkari idan ya ji mutum ya kawo abu da ra'ayinsa sabanin sunna tunda abdullahi ibn amr bin al-as da ra'ayinsa ya faɗa eh, bai san sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan wajen ba maimakon ya tambaya sai ya fatawa saboda haka Aisha sai ta masa wannan rabi mai kaushi ta ce a ya ce masu aske gashin su mana ta ce mun kasance mun ina wanka ina wankan jaraba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam iyakar abin da nake yi shine na zuba ruwa sau uku a kaina na cuccuda hmm? ba ta taba ba a taba ce mata ta kwance gashin ta ba shi yasa ma ummu salama ta tabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ce inni imra'atun ashiddu bafra ra'si daftar sha'ari ra'asi ni mace ce wadda take ina ɗaure gashi wato abin nan kitsan gashin kaina ɗaurewa tamau saboda yawan gashinta afa an ƙuduhu li ghuslil janaba in nazo wankan janaba zan kwance kitsan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ba za ki kwance ba inna ma yakfiki an tahfi ala ra'siki ثلاث حطيات من ماء ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت yace abinda kawai zaki ki kwarara ruwa sau uku a gashinki sannan kuma ki zuba ruwa a jikin ki baki dai shi kenan kin yi tsarki kaga bai ce mata ta kwance gashin ta ba a wata riwayar an ce afa an quduhu li ghuslil janabati wal haid an kara hadda haila waɗansu malamai sun ce basu da wannan ƙarin ba waɗansu kuma sun inganta ƙarin cewa wato ko da wankan haila ne mace ba za ta gashin ta ba amma wannan kwancin gashin idan ya zamanto ɗaurin ba irin yanayin yadda yake zai hana ruwa ya shiga bane in yanayin yanda zai hana ruwa ya shiga ne dole sai ta kwance shi yasa Aisha radiyallahu anha lokacin da suka tafi hajji da yake sun yi abin da ake ce ma talbid at-talbid shine saboda mutum zai shiga lokaci mai tsawo kwana da kwanaki bai wanke gashinsa ba dan kar ya zamanto gashin ya zamanto irin gashin mahaukata din nan to idan aka yi wanka sai a samu wani abu mai danko sai a sassa a sassaka shi akan gashin a dandanne gashin sai ya danna gashin haka yana hana ruwa da kura su rinka taruwa akan gashin to da Aisha radiyallahu anha ta yi haila ya zamanto cewa za ta zo ta yi wankan shiga ihrami sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata in qubi wa waghtasili ki kwance gashi ki kwance wannan kitsan naki sannan ki wanka to kaga nan ya umarce ta da kwance kitsanta dalilin bambancin wannan da halin mai haila da wankan janaba shi cewa a nan wajen ta riga ta gashin nata ya zamanto wanda zai hana ruwa ya shiga ne to da haka duk mace da ta yi kitso da zai hana ruwa ya shiga kamar irin ɗaure-ɗaure da roba ɗin nan da ake yi ko kuma aka yi amfani da zare tifkakke wanda yake tabbas ruwa ba zai iya shiga ciki ba to a nan wajen in ta tashi wankan janaba dole ta kwance shi amma in ba irin wannan bane in kawai gashi da gashi ne aka hada aka kitse shi to idan ta sanya ta rinka bubbuga kanta domin ruwan ya shiga ya je ko ina a cikin kanta ko da sau uku ta yi haka wannan ya wadatar da ita kamar yadda ya zo a hadithin ummu salama akwai matsala ta karshe dangane da sha'anin wanka wannan ah, wankan janaba aiki ne na ibada kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukan ibada ya ce ana shakanta musu niyya innamal a'malu binniyat wa li kulli imri'in ma nawa mutum ba zai samu wani abu sai abin da ya niyya dan haka idan mutum bai niyyar wankan janaba ba ba zai samu wankan janaba ba idan mutum kawai ya san yana da janaba sai kawai ya zo ya dake ya fada cikin kududdufi ko ya fada cikin kogi eh, ya fito sai ya ce sai ya tiro ce a ashe ba fanna da janaba to ai na riga ma nayi wanka shikenan nayi wankan janaba ko kuma ya tashi da safe zai tafi aiki ya bai yi sallah ya tashi da safe zai yi aiki da janabarsa sai kawai ya shiga cikin shawa ya yi wankansa hmm, bayan ya je wajen aiki sai ce zai sallah walaha sai ce amma fa ina da janaba to ai na yi wanka tun na yi wanka shi kenan to wannan ba zai ishe shi ba zai wadatar da shi ba wannan wanka bai zama wankan janaba ba har yanzu ana bin sa ya wankan janaba saboda mutum ba zai samu wani abu na aiki ba sai abin da ya niyya da haka wajibi ne mutum ya niyya a nan ne malamai suke magana akan mas'alar da ina ganin mun yi magana akan ta wani lokaci a nan mutumin da ya yi wankan janaba mutumin da ya yi wankan juma'a alhali da janaba a jikinsa bai yi niyyar wankan janaba ba niyyar wankan juma'a kawai yayi wannan wankan juma'a ya dauke masa wankan janaba ko bai dauke masa ba kaulan wahidan na'am kai ala riwayataini al-ihtiyat shine bai dauke ba wannan shi ma amma ba wai bisa hujja ba wai bisa abin nan bane bisa ihtiyati ne domin yanzu alal misali idan mutum idan mutum ya je ya je banɗaki ya bayan gida sannan ya zo ya yi bacci sai ya tashi sai ce bar na je na alwala saboda baccin da na yi ba wai saboda zuwa banɗakin da ya ba sai ka ce masa wannan alwalar ba ta yi ba ai bai tsarki daga zuwa banɗakin da ya ba bai halattu cewa yana da da akwai hadasi na rashin zuwa banɗaki ba sai a ce wannan alwalar ta ba ta yi ba amma ya cewa ta karya eh? almuhim ya yi eh, alwala ta amma bai halarto da cewa tsarki yake na wancan ba kamar mutum shi kansa wankan juma'a wanka ne na tsarki wanka ne na ibada tunda yi wankan ibada ba haƙƙi ne ya ayyana wani irin nau'i ne na tsarki yake yi ba tunda da yi niyyar zai yi tsarki ko bai halarto cewa tsarki ne daga janaba ko tsarki ne daga rashin alwala ko tsarki ne daga kaza shi wannan su a wajen wa'annan malamai bai dame su ba tun da yayi wanka na tsarki shi kenan ya je ya sallarsa na ibada ne a ba rajihi bane a wannan matsala ce wadda yake babu nasi a ciki shi yasa din akwai shi yasa ce al-ihtiyat wato zamantowa mutum ka zamanto saka ka zamanto a janibin salamun salamun shine kai wanka din dan saboda wannan hujja wanda naji wadansu suna faɗa shine cewa to ai wankan juma'a mustahab sunna ce ba farilla ne, wankan janaba ku farilla ne yanzu mutum ya shigo cikin masallaci ya raka ta fajir hmm, shi kenan sai ya ce yayi sallah asuba tunda duk a biyu ce ai na yi ta abin nan na yi a biyu kuma bayan fitowa alfijir ce saboda haka shi kenan na sha na yi sallah asuba a bai sha ba a wannan daban ne to a zahir dai wannan shine ihtiyab idan mutum yayi niyyar wankan idan mutum yana da ranar juma'a kun san ranar juma'a yana daga cikin ana son mutum yayi wankan janaba ranar juma'a ko ko ba haka ba ana son yayi wankan janaba ranar juma'a kafin ya tafi masallaci eh na'am malai za haka yake ko menene hujja a ah, ban da wankan juma'a wankan janabar ma ana so ana so eh a ah, wankan suna na juma'a daban a ah, san akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace man ghassala wa ghtasal wanda ya sa aka yi wankan janaba kuma shi kansa ya yi wankan janaba din hmm? wa bakkara wa btakar ya fita masallaci da wurwuri eh, ya kuma zamanto cikin na farko sannan wadana wastama'a walam lil imam ya saurara ya ji hudu ba to gufira lahu ma bainahu wa bain jum'atin ukhra wa ziyadati thalathati ayyam za a gafarta masa tsakaninsa da wata juma'ar mai zuwa da ƙarin kwana uku ala koro dama aka sai aka ce man gassala wanda ya sa aka yi wanka wanda ya sa aka yi wanka to waya za ka sa a yi wanka shine wato ake so mutum ya sadu da iyalinsa ranar juma'a domin wankan janaba ya hau kansa ya hau kan iyalinsa eh, Wani hadisi ne sahih na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rawahu ko abu hurairah ko salman al-farisi na wanta ɗaya daga cikin sun yi ishtibahi gare ni to idan mutum saboda haka idan mutum yazo zai yi wannan sai ya haɗa niyyar guda biyu ba sai kai wanka biyu ba an gane ba sai kai wanka biyu ba kamar inda idan ka zo masallacin juma'a idan ka zo ka zo masallaci sallah asuba ba sai kai raka'atayil fajr ba sai kai tahiyatul masjid ba sannan kai raka'atayil fajr in kai tahiyatul masjid ta wadatar maka daga raka'atayil fajr to kai wanka guda daya kai masa niyya biyu wankan janaba da wankan juma'a to wannan bil ijma kamar yadda ibn abdul bar yayi hikayar ijma dukkanin malamai sun ce wannan wankan naka ya wadatar daga wankan ya isan maka ga wankan guda biyu da niyya daya wato ka jefi tsuntsu biyu da dutse daya idan kuma to aka sifa kai niyyar wankan janaba amma baka yi niyyar wankan juma'a ba za ka dauka ka samu ladan wankan juma'a duk da dan kayi shi ranar juma'a to shi ma dai alal khilaf nafsin hilaf din amma nan wajen hilaf ya fi sauki eh, waɗansu sun ce za ka yi saboda sunna tana indiraji karkashin almustahab wannan su ne matsaloli da suka zo na babin wankan janaba da sifarsa kuma kamar yadda muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam baya yin wata alwala idan yayi wankan janaba dan haka idan kai wankan janaba kana fitowa ka je sai ka za ka tayar da sallar ka ko ka yi alwala kafin nan ko baka alwala ba matsawar dai yayin da kake wankan alwalar ka bata warware ba shi wannan wankan shi ma tsarki ne abinda duk alwala take halattawa shi ma zai halatta an fahimta abinda duk alwala take halattawa shi ma zai halatta yin wanka kuma irin na janaba da sabulu fa na gyara tambayar wani daga cikin malamanmu yake cewa idan dai ruwan da zaka yi amfani da shi ba wanda zaka sa ba wanda zai jirkita ruwan sabulun bane ya zamanto kana yayin da zaka kwarara shi a jikinka ya riga ya zamanto ruwan sabulu to zaka iya wanka da sabulu kai niyya ka rinka wanka ka wanke jikinka da sabulu din amma ya zamanto ruwan da kake amfani da shi ba ruwan sabulu bane ruwa ne kyakkyawa kamar ruwan shawa babu laifi idan kai wannan ka da niyyar amma dai kasancewa ka ba zai yi ba sai da niyya dole sai kayi niyyar cewa kana yin wankan janaba ne yayin da kake zaka kafin ka soma shafa sabulun kafin ka fara wankan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad assalamu alaikum wa rahmatullahi